ga jama'ar musulmi wala lazimin ƙur'ani ya fi komai duk wanda ya riki ƙur'ani ba zai tabe ba duk wanda ya maida ƙur'ani ya zama jagoransa a rayuwa ya maida sunnar ma'aikin Allah na Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin cocila mai haska masa duk inda zashi to wallahi tallahi wannan bai da sa'a in ba mai hali irin nashi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadithi ingantacce ya ce wanda ya fi kowa a cikinku shi ne wanda yake koyo karatun alƙur'ani wa allama hukumai zai koyar da shi don haka ahalin ƙur'ani suna da falala gaba ga allah ranar kiyama hadithi ya tabbata manzan tsira annabin rahama muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar kiyama allah zai sa a zo da masu karatun alƙur'ani masu karanta alƙur'ani kun san albishirin da Allah zai musu Allah zai ce ku waɗanda kuka saba karatun Qur'ani a cikin rayuwar ta duniya Allah zai ce ku karanta Qur'ani gwargwadon abin da kuka karanta a duniya ne kuma zan daga muku darajar ku a cikin aljanna yau Allahu akbar iya adadin karatun ka na Qur'ani a duniya iya adadin karatun Qur'ani da zaka tashi kai gaba ga Allah iya adadin matsayin da Allah zai daga naka a cikin aljanna Allahu akbar wasu malamai suka ce to wannan mahaddata ake magana ko kuma waɗanda suka lazumci karatun Qur'ani da yawa daga cikin wasu malamai sun tafi akan mahaddata ƙur'ani don haka duk wanda yake aran ma na ƙur'ani yana da wata falala mai girma da ba wanda yake da irin wannan falala kuma sai ire-irensu ƙur'ani garkuwa ce ƙur'ani falalarsa ta kai idan kana karanta shi allah yana turo su mala'iku kana karatun ƙur'ani suna matsowa kusa da kai kana karatun ƙur'ani suna matsowa kusa da kai annai muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce har sai sun kai suna jona bakin su da naka saboda jin daɗi da sautin da yake tashi daga bakin bakinka shi yasa manzon Allah tsira da aminci ya ce in za ku karanta Qur'ani zayyanul Qur'an bi aswatakum ku rera karatun alqur'ani da mafi daɗin muryarku kuma ku sani duk mutumin da zai mu'amalanci karatun Qur'ani ana da buƙatar lokacin da zai yi karatun Qur'ani mafi karanci ya je ya brush ko aswaki kuma karkace wani abu mai wari ka tunkari karatun Qur'ani kamar irin su albasa su tafarnuwa domin hadisi ya ce mala'iku suna cutuwa da abin da dan adam yake cutuwa da shi idan ka ci albasa ko ka ci ainihin tafarnuwa ka je kai karatun Qur'ani daidai lokacin da kake karatun Qur'ani mala'iku suna matsowa kusa da kai gashi su dai kana karanta Qur'ani za su gaba da matsowa kuma za su gaba da cutuwa da warin da bakin ka yake yi Qur'ani yana da daraja Qur'ani na da falala kuma ƙur'ani yana da girma kuma duk wanda ya riko da ƙur'ani ya samu babban nasara fi duniya wal akhira manzon tsira annabi rahama muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana falalar karanta ƙur'ani a jimlace annabi kuma ya gaya mana falalar karanta ƙur'ani a ɗaiɗaikun sura annabi yake cewa sura mafi girma a cikin ƙur'ani gurin girman lada ba gurin yawan ayoyi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita ce suratul fatiha annabi ya ce wannan ita ce ummul qur'an sai sa hadithi a cikin bukhari da musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la salata liman lam yaqra bi ummul qur'an babu sallah ga duk wanda bai karanta ummul qur'an ba ummul qur'an ne ita ce suratul fatiha tana da girma tana da daraja tana da falala ita ce tafi kowace sura falala sai suratul ikhlas wanda manzon Allah sallam ya ga mana falalarta a kadaice ita ma annabi ya ce karanta ta so uku kamar sauki qur'ani ne ma'ana falalarta ta kai in ka karanta sura ɗaya kamar ka karanta kaso ɗaya cikin ukun ƙur'ani ne in ka karanta ta sau kamar ka sauke ƙur'ani ne nan ba ana cewa karanta ta sau uku ya fi ka sauke ƙur'ani daga bakara zuwa nasi ba a'a ana gaya maka falalarta da girmanta ne sannan haka nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana falalar suratul kahf har annabi tsira da amincin allah ya bamu labari wata rana a cikin wani hadisi wani sahabi ya zai yana karanta suratul kahf yana karatu sai yake ganin wani haske yana saukowa daga sama yana karantawa yana ganin haske yana saukowa daga sama idan ya yi shiru daina karatun hasken sai ya tsaya idan ya ci gaba da karatu sai ga hasken yana saukowa ga wani dokin shi a ɗaure shi kuma yana ta tsalle yana zabura kamar zai tsinke sai ya dakata sai ya daina karatun qur'ani sai da garin Allah ya waye sai ya zo ya samu ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ga abin da ya faru da ni a daren jiya ina karatun qur'ani ina ganin wani haske yana ta saukowa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce tilka mala'ikatun fi sautuka Allahu akbar yace wasu mala'iku ne suke sauka saboda sautin da kake na daɗin muryar karatun Qur'ani da kake Sautar kafi ba wannan bace kaɗai falalarta daga cikin falalarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya haddace aya goma cikin ta ta farko ko ta ƙarshe akwai sabanin malamai don gudun kada ka je baka haddace yadda ake so ka malamai suka bada shawara ka haddace sura gaba daya annabi ya ce duk wanda ya haddace aya goma nan tata Allah zai tsayar da shi daga ribatar dajjal a ranar a ranar kiyama a ƙarshen duniya don kun san dajjal zai zo dan dajjal ya zo zai yi da'awa ta allantaka kuma zai samu masu bin shi to kai in kana karanta ta in ka in ka haddace aya goma ta manzon Allah ya ce Allah zai tsayar da kai daga wannan ribata ta shi yana daga cikin ribatar shi zai da'awanta zai da'awa ta allantaka kuma zai rinjaye waɗanda suke da rauni wa yake ruwan sama Allah to zai daga ya ce ai ruwa kuma ai zai je ya ga mutanen da suka yi shekaru da rasuwa ya ce ku tashi kuma su tashi ya ce shi ma na rawa yana kasuwa, da aka sai ribaci wasu su dishi Allah ka tsayar da mu daga ribatar wannan dajjal wannan sojin kafi ba iya ran kadai ta tsaya ba manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ce duk wanda yake karanta ta a safiyar juma'a annabi sai zai gini cikin farin ciki wani kaulin ma yana cewa har sai wani satin yake yana cikin farin ciki manzo Allah ya gaya mana falalar suratul baqara da kuma suratul ali imran annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace da suratul baqara da ali imran za su zo su tsaya gaba ga Allah ranar kiyama su ce Allah ba inda za mu je sai ka ba mu ceton wani ko wance domin ya kasance ko ta kasance ma'abauciya ko ma'abaucin karanta mune a rayuwar ta duniya suratul bakara da suratul ali imran za su karbi ceton masu karatun sura na kiyama sannan haka shi qur'anin a jimlace Allah madaukakin sarki ya ba shi wata dama da mu'jiza mu'jizar da Allah ya ba shi shine manzon Allah yake cewa iqra'ul qur'an ku ringa karanta alqur'ani fa innahu ya'ti yawmal qiyamati domin shi ƙur'ani zai zo a ranar alkiyama shafi alli sahabihi zai ceci masu karatun shi manzon Allah tsira da aminci ya gaya mana falalar ayoyi ɗaiɗaiku aya mafi falala gurin karatu aya mai girma cikin ƙur'ani ba don tafi kowace tsawo ba ita ce suratul ita ce ayatul kursi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce babu mai karanta ayatul kursi a bayan kowace sallah dubra kulla salatin face sai Allah maɗaukakin sarki ya shigar da shi aljanna manzan Allah ya ce duk mai karanta ayatul kursi a bayan kowace sallah babu abin da zai hana shi shiga aljanna in ba mutuwa ba Allahu akbar akwai mutumin da ba zai mutu babu kenan annabi yana nufin kana mutuwa zaka je aljanna matakar kana karanta ta a bayan kowace sallah dan haka jama'ar musulmi ku mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu duba girma irin na Qur'ani mu riko da Qur'ani domin mu dace daga cikin waɗanda suke samun falalar ceton Qur'ani a ranar kiyama ko kun san annabi ya faɗi fallar suratul baqara a jumlacenta annabi ya ce duk gidan da ake karanta ta shedanin aljanu ba sa tsayawa to yaya ne sai ga ana karanta ta ana filin dinta a gida kuma shedanin aljanu suna zama dalilin shine wala Allah ba a karanta ta yadda asalin aka saukar da ita ba ko ba a karanta ta ba tare da ikilasi ko ba a karanta ta tare da yin imani ɗari bisa ɗari ba akan abin da annabi faɗa akan ta gaskiya ba ne so da dama annabi in ya faɗi magana kai sai ga kamar abin ya ci karo da maganar annabi kuma kai ka san annabi as-sadiqul masduq ne mana duk abin da ya faɗa gaskiya ne shi mai gaskiya ne kuma abin a gasgata shi ne wanda la yundiqu illa wahayu Ba ya yin wani abu face abin da aka yi masa wahayi in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nasirun mubin duk abin da ya ga annabi ya faɗa to wahayi aka masa ya faɗi annabi baya yin abu gaban kanshi sai abin da Allah ya umarce shi to kuma Allah ya umarci annabinsa annabi ya yi magana ga abin bai tabbata ba to kai ne ka kuskure fahimta ko kuma hankalinka ne ka sarskar ilmin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukar akan wannan magana da haka qur'ani yana da daraja qur'ani yana da girma qur'ani hasken shi yana ratsa jikin mai karanta shi akwai kwarjinin da mai karatun qur'ani yake da shi ko mun kankantar sa Allah zai sa masa kwarjini sannan kuma hasken qur'ani zai fasa fata shi in an gan shi za a samu akwai kamala akwai siffa ta mutunci akwai siffa ta karamci a tattar da shi saboda Allah ya karrama masu karatun Qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa mahaddata Qur'ani Allah zai ba su ceto in ceto ya zo kansu a ranar kiyama shi yasa duk mutumin da ya kuskura bai haddace Qur'ani ba kada ya kuskura ya bari daga cikin yanshi ba a samu hafizin Qur'ani ba ka yi kokari in baka haddace Qur'ani ba daga cikin ƴaƴanka a samu hafizin Qur'ani saboda ƙur'ani yana da falala ƙur'ani yana da daraja ƙur'ani yana da ɗaukaka ƙur'ani izzarsa da buwayarsa ta wuce dukkan tunanin mai tunani Allah ya yi kirari a kan shi Allah ya ce wa bil haƙƙi anzalnahu wa bil haƙƙi nazar da gaskiya muka saukar da shi kuma shi ƙur'anin da gaskiya ya sauka don haka ku yi riko da ƙur'ani ya ishe ku kuma in kuka yi riko da ƙur'ani ya wadatar da ku ina gaya muku wannan kalmar ne don mafiya yawancin ku matasa ne ire-ire na ba wanda a cikin ku in ya tasa Qur'ani ba zai iya haddace shi ba shekara ɗaya ko biyu ko uku hudu ko biyar ba hadda Qur'ani tana da sauki abin da yake taimaka gurin hadda Qur'ani na farko sa kai a ce kana da full interest fluently a ce kana da interest akan shi na farko kenan na biyu kyakkyawar niyya ba kana yin karatun Qur'anin dan wata manufa ba ko dan samun duniya ba abu na uku da yake taimaka gurin haddace Qur'ani akwai tsoron Allah a ce kai mutum ne ta ƙi mai kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki wannan abin yana sauƙaƙa gurin haddace Qur'ani sannan mai karatun ƙur'ani yana daga cikin abin da ke taimaka masa wajen ya hadda ƙur'ani akwai barin kallace-kallace na iska akwai barin surutu mara amfani akwai kame kai ƙur'ani ya zamto shine abokinsa shine sahibin shi a duk lokacin da ya waye gari na tattare da ƙur'ani sai Allah ya sanya masa albarka أقول قولي هذا فسبحانك اللهم وبحمدك na أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة